fadin Allah mai girma da cikin kisar annabi Yusuf alaihi salam wanda wannan kisa Allah ya ambata ta da ahsanal qasasi mafi kyan kisa wanda a wannan kisan akwai abin lura sosai fa fiha al'ibar lil mu'tabirin a cikinta akwai bayanin aqibatul ikhlas was sidq in ka kasance mai gaskiya to Allah zai baka kyakkyawan mafita in ka kasance da ikhlasi Allah mai jima da kuka zai baka mafita in ka kasance kana cikin kunci Allah mai jima da kuka zai baka alfaraj a wannan kisar akwai qudwatul lil mu'minin al mukhlisin akwai abin koyi sosai ga mu'minai masu ikhlasi a wannan kisa akwai qudwatun lissabirin al-mubtalin wanda aka jarabce suka yi haƙuri, insha Allah zai samu mafita a wannan kisa akwai ƙudwatun lid-du'atin nasihin al akwai abin lura sosai sosai musamman ga masu da'awa ka duba fa kurkuku aka sa annabin Allah kuma a ciki din bai daina da'awa ba a ciki akwai ƙudwatun lil hukkamil adili akwai abin kwaikwayo musamman ga shugabanni wanda suke adalai ka duba annabi yusuf ce Allah ya min tsari in zama in kama wanda ba shi ya mana sata ba sannan har yanzu a wannan kisa akwai kuduwa lishababi musamman ga samari yadda aka nemi ya lalata kuma ya nemi tsarin Allah to lallai wannan kissa tana tare da fa'idodi da yawa daga cikin na dunuba sai ga littafin ashe abdurrahman bin nasir wanda ya rasu 1378 ka 76 ya ce fawa'idun mustambaka min kissati yusuf fa'idoji da aka zaƙulo daga kissar annabi yusuf alaihi salam sannan mana tare da na muhammad bin salih munajjid shi kuma mi'atu fa'ida min surati yusuf fa'ida ɗari daga kissar annabi yusuf alaihissalam to kaga ko wannan ma muka ɗauka akwai abin lura ga masu da'awa abin lura ga samari shugabanni wanda Allah ya jarabta shi ya yi haƙuri to kaga ko wannan ma alhamdulillah farkon kisan Allah ya ce iz yusuf li abihi lokacin da annabi yusuf ya ga baban shi baban shi ne wa yaqub yaqub dan wa ishaq ishaq ibrahim sai ce ya abati wannan sai ke nuna maka kyakkyawan tarbiyya daga nan mun fara samun fa'ida na ɗaya ce yusuf li abihi sai ce ya abati ya baba ba irin yaran zamani za ce babansu mai dattin hula kai ba ka da kunya ba za ka yi ɗaukan hulan baban naka ka wanke ba wai mai dattin hula ko kuma mai gadi kaga yaran zamani ko amma kaga mai tarbiyya ya abati ya baba ya kira shi da ladabi to baba inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wannan kuma sai ke nuna maka fa'ida ta biyu kusancin mahaifi ga 'ya'yan shi domin ba ka ba zai wahala zai gaya mai ya abati ni ra'aitu na yi mafarki nan ra'aitu a nan ru'iyar mananiya ne na yi mafarki da me ahada ashara kaukaba taurari goma sha ɗaya mana ‘yan’uwan shi kenan sannan wa shamsa al-ma'tufu ala al-mansubi mansubun domin inni ra'aitu ahada ashara kaukaba sai ce wa shamsa bai ce wa shamsi ko wa shamtu ba na ga rana wal qamara shi ma al-ma'tufu ala al-mansubi mansubun mana ya ga mahaifin shi guda biyu ke ya ga mahaifiyar shi da baban shi da ‘yan uwan shi goma sha ɗaya dukkansu ra'aituhum li sajidi na ga sun man sujada wannan sai ke nuna maka mafarkin da ya yi farkon farko mana mabuɗi ne na samun ɗaukaka ke sun yi mai hasada amma kamar yadda bahaushe ke faɗa hasada ga mai rabo taki to shi kenan sun so su kashe shi amma ƙarshen ƙarshe kuma Allah ya ɗaukaka shi fiye da su gaba ɗaya yanzu baban ya gane me yake nufi yanzu shi ya fara mafarki ya gaya baban annabi yaƙo annabi yaƙo kuma sai yake fassara mai mafarki ya ce ya bunayya قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يعني ياقوب يا النبي ياقوب بابين النبي يوسف إذن إتي يا بني كذل شما كسنتي بابين يتي يا بني يا كي أنتانا مدوبة فوق قصة لقمان تهدد تنشي وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا كيتن أنا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه كأن شيء mana ya kasance baba yana kusanto da 'ya'yan shi ya bunayya ya kai ɗan ɗana la wannan mafarkin kada ka gaya ma ala kada ka gaya ma yan domin kana gaya muku ya ga taurari goma sha ɗaya sun mai su oke kai kana nuna kafi mu kenan kai waye kai waye a karka kuskura wannan sai ke nuna maka a in ya zama kana so ka cimma wani abu to karka fitar da shi baro-baro ka ɓoye shi musamman wanda ake musu haihuwa sai su ɗauki ɗan jinjirin sai su maka shi a social media bakin mutane kuma daban da tunda mun yi ɗaukar hoto ko alhamdulillah an yi ɗaukar hoto a ta ɗauka to ka je ka sa yaron ka a social media wani kuma bakin shi ba kyau sai a wannan yaron kallon asibiti ne shi ke ka kana ta fama me yasa me shi sai a rasa ashe ashe wani mugu ne kallon asibiti ai wannan yaron ba zai yi lafiya ba shi kenan ba shi kenan a kun kai haka kawai kace an maka haihuwa ga ma addu'ar da ya kamata a taya tabarakallahu laka fil mawhubi laka wa shakarta alwahiba wa balagha ashuddahu wa ruzikta birrahu shikenan amma da yawan muna kuskure wai har malamai ba malaman zamani wai sai a ɗauki yaro sai a wurga shi ku shiga ba ku shiga ba la taqtus ru'yaka ala ikhwatika ikhwatika karka gaya ma ƴan uwanka kaga ikhwa kenan ƴan uwa amma mata fa sai a ce akhawat amma nan ikhwa kamar da muka wuce a can ayoyin gado فإن كان له إخوة فلأمه السدس إن ينادي أنقوى ما هي في يجتنا دوان وغاتي Hmm? a ƙarshe sabtu na kabulin lawun sikun fil kalala ini mur'un halaka laisa lahu waladun wa lahu uktun kaga uktun mace kenan to falaha rizqu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad to fa in kana kasnatayn yan uwan mata falahuma thuluthan mimma tarak to fa in kanu ikwatan ikwatan sai ce rijalan wa nisaa maza da mata to la taqtu ru'yaka ala ikuwatika kada ka gaya ma ƴan uwanka wannan mafarkin in ka gaya muku fayaki laka kaida sai su kulla maka kullalle leniya. <coughs> wannan daga nan aka samu ƴan ubanci ke ko bai kamata a ce ni na riƙi ɗan uwana da muka haɗa uba ɗaya da mummunan nufi ba bai kamata aslan Allah baya son haka aslan ma muslimu akul muslimi musulmi dan uwa yake ga musulmi wannan ma ba ku haɗa jini ba kenan ballanta kuma kun haɗa jini mun sha karanta wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd innamal mu'minuna ikhwa ɗan uwa ne yanzu akwai ɗan uwantaka na addini sai kuma ɓangaren nan akwai ɗan uwantaka na jini to sun da baba suka haɗa kawai baban yake cewa fa yakidu laka kaida za su maka kaidi za su kulla maka waye ne kokarin haddasa irin wannan gaba tsakanin yan uwa inna shaytana lil insani aduwwun Mubi, shi shaydan ga mutum abokin gaba ne bai gani adawar ta bayyana tun daga gurin babanmu annabi adam ya fitar da shi daga aljanna kuma ya rantse wa Allah sai ya batar da mu gaba daya to don Allah sai inna shaytana lakum aduwwun fattakhibuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id yana da munanan plan da yayi akan mu to lalle mu san shi wane ne wannan ayan tana nuna mana zurfin tunanin baban annabi yusuf alaihi salam to sai Allah yake cewa kadalika وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إسحاق إن ربك عليم حكيم الله يتوى وكذلك يجتبيك ربك ya zaɓe ka, don yana daga cikin sunayen manzan Allah sallallahu almujtaba zababbe yajtabika rabbuka mahalicin kai zaɓe ka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadithi kuma ya karantar da kai fassarar mafarki biyu kenan wa yutimmu ni'matahu alayka kuma ya cika ni'imar shi a kanka wa ala ali yaqub ya cika ni'imar shi ga ali yaqub in an ce ali fulan shi din kanshi ya shiga cikin annabi yaqub yace kama atammaha yanzu ana gaya mana silsilar annabi yusuf kenan yanzu yusuf dan wa dan yaqub yace kama atammaha kamar yadda Allah ya cika ni'iman ala abawaika akan iyayenka guda biyu abawaika iyayenka guda biyu wadawa min qablu ibrahim wa ishaq kafin haka Allah ya cika ni'imar shi ga annabi ibrahim shine asalin kakan kenan da kuma ita. to kenan muka rattaba nasaban annabi yaqub ya fito a wannan aya a nasabar annabi yusuf shine yusuf daya ibnuwa yaqub ibnuwa sai mu je can ƙarshe. ibnuwa ibrahim yanzu dukkan su zaɓaɓɓu ne shine alkarim ibnul karim ibnul karim ibnul karim shi annabin Allah ne dan annabi dan annabi dan annabi mana shi annabi ne to baban shi ma yaqub annabi ne kakan shi ma annabi ne kakan kakan shi ma annabi ne to kaga ana neman nasaba asalin asalin background na nasaba ana neman capacity capacitated man don ka samu annabi yusuf a gama amma samari yan capacity maybe naira ɗari biyar ne kawai aljihun shi miskini sai aikin ɗaukan hoto kawai za ka hoto kamar dubu a wayar shi e je wannan gida ya makale ya ɗauki hoto ya ce wannan gidan baban shi ne kuma ga ƙarya ma samariya dai da ƙarya sai je wani gida ce abuja wannan shi ne gidan kawai shi ya ga wata gabjejiyar mota sai ya ɗauki kan shi kuma ga shi ya ɗaukan hoto ba haka kawai zai wani haka haka ya ce wannan motan kawai shi ne mota miliyan ɗari ba wai motar kawai shi samari a daina ƙarya a daina ƙarya to kaga annabi yusuf alaihi salam Allah ya cika mai ni'ima wannan take nuna babban ni'ima Allah ya ba mutum manzanci babba babba ke to sai Allah ce inna rabbaka lalle mahalicci salli ala muhammad alimun masani ne wa ya cancanta Allah ya bashi Allah ya sani kuma hakimun Allah ya san hikiman da ya sa kowanne a guri التي لقد كان لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف كاكونا يوسف كي ممنوع من الصرف دومين في يوسف بيت في يوسف آه يوسف lalle ya kasance cikin isar annabi yusuf wa ikwatihi da yan uwan shi ayatun akwai ayoyi ayoyi ga masu haƙuri wanda Allah ya jarabta su ayoyi ga samari ayoyi ga masu da'awa ayoyi ga 'yan uwa ma ayatul lisa'ili ayoyi ga matambaya to sai Allah ce iqala yusuf قال يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ أن أبنشي يا فارجين izkaru ‘yan uwan kenan su sha ɗaya izkaru la yusufu wa akuhu ce a'a sun koma gefe tun da ɗakin su ɗaya la yusufu wa akuhu ha yusuf da ɗan uwan shi da ake cewa binyamin su biyun nan a haɓu ila abina minna babanmu ya fi son su fiye da mu to kaga daga nan iyaye sai akwai abin lura sosai a nan kada zama kana da 'ya'ya sannan kuma akwai wanda ka fi jin shi kuma ka nuna a bayyane in makaranta ne ka sa a makaranta mai tsada sauran kuma suna makarantar gwamnati ce sai baba ya yake haka ka duba dai baban annabi ne amma ka ji irin abin da suke gaya baban kuma wannan uku ba, mu kuma ga mu da yawa mun fi su yawa ce kai gaskiya mun inna abana da fi dalalin mubin inna abana da fi dalalin lalle baban mu yana cin bata bayyananne da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqullaha wa'dilu baina auladikum saboda kar kar yan ubanci ya shigo ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakankanin ‘ya'yanku nu'man bin bashir ke faɗin wannan sai baban shi ya ba shi kyauta baba ta ce ba ta yadda ba sai an ji an shaida wa manzan Allah sallallahu alaihi da aka je gurin Allah sallallahu alaihi wasallam a kulla waladi ta fa'altahu mithlaha duk ƴaƴan da aka kaba kowa kyautar sai ce a sai to ni ba zan yi shaida a kan zalunci ba gaci ashir ala hadha bai kaje ka je ka ce wani ya yi shaida daban ba ni ba yace ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku adalci domin rashin adalcin ta bangaren maza zai fara shigo da 'yan ubanci ta bangaren iyaye ke a ga kafinci ɗakin wancan akan ɗakin wancan kamar tambayar da ake da safe ko wata ta ce wai eh shi mai gidan kenan Eh, yana fifita amarya a kanta kuma ita ce uwar gida ya to ni ba zan gane yana fifita ta a kanta ba gama ka ji dai abin da ita ta rubuto ana fifita wata a kanta to wannan yana shigar da yan ubanci ke to sai kuma ta bangaren su iyaye mata su ma suna shigar da yan ubanci ya zama a gagara samun haɗin kai tsakanin 'ya'ya wannan ta ja 'ya'yanta ta musu kutuba hutuban kiya ba na arziki ba ce ba ruwanku da wacce wani ma baya son ku hmm? kar ku taimake su kaza kaza kaza kaza wacce ma ta iya ayyanta ba ruwanku da wacce saboda ba ma shiri da ita ta mun kaza to kaga ko to kuma an raba mai kenan zumunta ɗazu muke karanta ayoyi guda biyu ok akwai ta uku ba mu karanta fa hal azaitun والذين ينقبون والذين ينقبون فهل عزيتم زي كانوا متاعين الذين أولئك هم الخاسرون والذين كما أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار زي فهل عزيتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفتدوا في الأرض وَتُقَطِعُوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم شما دي تينواني هو ne yake zumunta tsinanne ne to kaga kenan kar mu shiga wannan layi to duka rashin adalci yana sabbaba me yana sabbaba farraka yan uwa yawan jan wani a jiki ma haka ka duba shi yanzu ba ya fifita annabi yusuf ba ya ja shi sosai a jiki tun da kaga yaro kalkal kalkal alhamdulillah ga shi da kyau kyakkyawa kai kawai za ka ji kana son shigo yanzu an ce matan guda biyu ne e wannan baka ce wannan yan fara-fara ce ko fara ce to za ka ga wannan 'ya'yanta yaya ga sunan wannan 'ya'yansu ga yaya ga sunan to za ka ga mutum in ba shi da adalci ko wajen shiga mota ne hmm? in baki-baki ya shiga gaban mota ce kai domin farfani ne ya shiga gaban mota ya kai zonan zaunan ka zauna to kaga wannan bala'i ne musiba ne to jama'a mu lura mu lura mu lura to wanda ka hada baki da fari a wuri da hmm? to kaga baka bambanta ba ke fari da baki suna guri daya eh wancan bayan shi ma farare da bakake suna tunda duka kyautan Allah ne mu sake jin ayan iz qalu la yusufu wa akuhu in sun fara mita kenan mita mita kaga mita ba kyau kenan la yusufu amma ba a gaban baban ba a gefe wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba ce inna abana lafi balalin mubi mu gaskiya ba mu gane irin wannan abin da baba yake ba baban mu gaskiya yana cin bata bayyananne baban na ku yake cin bata ku yanzu me ya kamata su kulla mai yusuf sai aka fara shawara shawaran farko o ko tulu فأو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين لا تشيك ميتين كلا كلا إن سوء إن إني رأيت أحد عشر كوكبا سوء تكي إن أبا تكواري أكفار ميتين أكفار شاورا to wannan da babanmu yake kusantar da shi ya zami da shi ne wani can kawai uqtulu yusufa ni shawara na kawai da Allah a kashe shi kawai a kashe shi shawaran farko ke uqtulu yusufa aw yatrahuhu ardan ay bi ardin ba'ida ko a wurgar da shi a guri mai nisa da zai mutu ya yaklu lakum wajhu abikum to kaga fuskan babanku gaba ɗaya zai dawo kanku kenan ba zai dinga kallon yusuf ba to sannan in kuka yi haka wa kunu min ba'dihi ay ba'da qatl yusuf aw tarkihi bayan kun kashe shi ko kun rugar da shi sai ku zama mai kaunan salihi ku zama mutane na gari ha kaga tuba wannan tuban ba tuba ba ce mai kyau za mu zo mu ɗauki fa'idodi kamar goma kenan daga ayoyin da muka karanta a cikin ɗari mu ɗauki goma kaga saura ce za'in ke ni bi an ta tubu sai ku tuba kaga deliberately ce ha su kashe yi sai su tuba sai irin wannan tuban ba mai kyau bane amma kai abu da kuskure ka zo ka tuba Allah zai karɓi tubanka amma ka shirya gadan gare ka ce to in kai kaza sai ka zo ka tuba a'a ba irin wannan tuban Allah yake so ba Allah ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wa takunu min ba'dihi qauman salihin kaga yan ubancin ya fara kama sosai sosai ya za a yi da shi a kashe shi kawai to haka halin yan uba yake ƙarshen ƙarshe kawai a ce a kashe shi a sa mai guba ko ita uwar ma ta shiga sai wace to bari bari za mu sanya na za yi sai ta tawo magani ko maganin tsera hmm? an yi biyan sosai su miyan wayancan tun da za a zuba musu sai a bar da magani sai a kaɗa ita yaran ta sai cikin lafiya lau wayancan kuma su shi sai su mutu to ita su matan suna da irin wannan mummunan intention sannan su ma 'ya'yan suna da irin wannan Allah ya kiyaye mu da irin wannan mummunan ɗabi'a to wannan shawaran ta farko ta yi kuwa qala qa'ilun minhu. qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ولا تجلس من هنكلي قال قائل منهم قال أنا ألا بعثونا يكيزون بينهم فأبن ألا يقول لا قائل في معرفته in Allah ya koye bai faɗi sunan ba to ba buƙatar mu je mana ta bincike waye a cikin su don ka je kana ta bincike waye a cikin su ƙarshen ƙarshe za ka faɗa isra'iliya ya ce to mu faɗa muku sunayen ne ko yaya to kai na ka samu isra'iliya kenan qala min minhum kawai ce la ƙutulu yusuf ani shawara na kada ku kashe yusuf amma ni abin da nake gani Ok, mafitan kuma tana nan kenan mafitan annabi yusuf din tana wannan shawara wa alquhu fi ghayabati aljubbi ku je ku dauke shi kawai ku jefa shi a cikin rijiya mai tsananin duhu yaltaqiquhu ba'd as-sayyarati yani musafiri shashin matafiya kaga abinda Allah ya shirya shi yake bada shawara matafiya sai su tsince shi kaga sun tafi da shi shikenan tun da lokacin babu wayoyin sadarwa in an tafi da shi kana ko ya zama bawa na guri shi ke yaltaqiqu ba'd as-sayyarati sayyara ne musafiri ba wai sayyara mota ba to in kuntum fa'ili in dai kuna son ku raba shi da baban shi to abin da ya kamata ku yi ke eh haka ne ba haka ne ba mu dauke shi kawai mu jefa shi a rijiya to shi kenan fattafaqu ala abdihi min abihi bi hila to yanzu baban baya so ya rabu da shi kullum yana gurin baban kullum kullum yanzu wani ganin zai zai shirya baban har baban ya ba su shi tafi da shi sai a tafi da shi kuma sai a zo a gaya wa baban ƙarya ƙawalu ya abana ƙawalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusuf وإنا fara لناصحون إذا أنفار توالي القيا قالوا ya أبانا يا بابا ما لك لا تأمنا على يوسف wani muka ga baka amince mana da Yusuf ne ko dan aika baka bar mu shi ya tafi tare da mu kuma wa inna lahu lanasihun mu masu nasiha kaji ko kaji ƙarya mu ku da kuke mitin kaga wannan ke nuna maka annabawan Allah ba su san gaibu ba ke ka duba yanzu ta da farko mai suke ce uqtulu yusufa sannan suka zo gaban baban kuma ce wa inna lahu lanasihun inda ya san gaibu ya ce a ah, kai ba ku ku na mikin kuka ce uqtulu yusufa ba ba ma ware a cikin ku ya ce uqtulu yusufa har dai ya ce a'a qala qa'ilun minhum la taqtulu yusufa yau suka zo mai a bayyana su da ne لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون يعني قائمون بمصالحه فلا ما دنگا لورا da shi ba zai ba mu dinga sa shi aiki ko muna aikan shi ba to abinda muke nema dai baba shine me arsilhu ma'ana arsilhu ma'ana ghadan yarja' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun arsilhu ma'ana baba gobe ka tura shi tare da mu zuwa sahara kenan mu fita da shi bayan jeji kaji ko in suna gaya ma baban abin da suka shirya kenan ma ma'ana gadan narta wa nal'ab yani mu je mu yi nishadi mu yi wasanni mu yi tsere-tsere hmm? a yi training shine narta mana nan shaf bil musabaqati wa rami siha eh sannan kuma wannan a dan yi wasa wasanni ya to wa inna lahu lahafizun tabbas baba za mu kiyaye dan nan kaga suna fito da abin da yake cikin su ke wa inna lahu lahafizun za mu kiyaye shi ba abin da bai same shi baban sai fara gano me suke nufi قال إني قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أوكي بابا يا رجاء أقوم gadon zaren da suka shirya ƙala inni la yahzununi to abin da yake ɓata min rai shine an tazhabu bihi a ce yanzu kun ɗauki annabi yusuf kun tafi da shi kuma wa akhafu kun ce can bayan jeji za ku shiga to kuma ga namun daji da yawa wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b fa sai kura ta cinye shi wa antum anhu ghafilun kun ajiye shi ce dan jira anan, sai kuma ce kura ta zo ta cinye shi kaga ya fara gaya musu abin da zo su gaya mai sai baba kura ta cinye shi kaga abinda da babba ya hango yau yaro ko ya haume yau ba zai hango shi ba to dalla mu yara ko mu matasa mu dinga ba ma manya respect su. amma mu halin zai mu ga cewa tun da tsoho ne ai su ba su gane harkar duniyan ba in an faɗa ma ba samari ba sa ji da Allah in manya suka yi magana mu a matsayinmu na yara masu ƙananan shekaru don Allah mu dinga ji mu yi biyayya yanzu ko wani abin da ya faru a cikin daji hmm? ai za ka ji an ta cewa a ah, ku bari ku bari su kuma saba cewa ah, sai mun shiga sai mun shiga cewa ah, ku bari ku bari cewa sai mun je abin da babba ya hango yaro ko ya hau ne ba zai hango shi ba su dalla an ce a yi haƙuri ya haƙuri in ka ce a kai ba za ka yi haƙuri ba don aka je aka mauje ka kuma ka dawo wa Allah yau Allah ba ba ni na kai na asibiti wani asibiti ba kai ce ba za ka yi haƙuri ba to kaga baban shi yanzu ya hango abin da yake hasashe kuma abin da ya hasashen shi ya zai faru wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun sai suka yi sauri suka mayar mai da jawabi قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا يوم النبي يوسف كتي آه لئن أكله الذئب والله إن هركورا تتنيشي ونحن عصبة دا يوا أي إنا إذا لخاسرون من تابعي مو gajiyayyu يوني kenan يا ذا يا ce kora ta zo to ya aka yi kuma kuka zo kuka ce kura ta cinye shi tambaya ya aka yi kuka zo kuka ce kura ta cinye shi kuma haka kuka zo da rigan shi ga jini alaman jini yanzu baban ya ce to shi ke ya dogara ga Allah ya ba ku shi sun tafi falamma zahabu bihi فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون إذا كان كمان منا غنين baban ya yarda باسو النبي يوسف annabi Yusuf sun tafi da ashe duka ma interest ɗinsu yana kan shi ne kaga falamma zahabu ya ce bihi da annabi yusuf wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi duka suka ittifaki kowa ya dace a jefa shi a rijiya mai tsananin zurfi da kuma duhu gashi nan sun kai shi baki rijiyar to kai ne kai baban baba ba yana son ka kai za ka gani ai yanzu nan za mu tura ka to sai Allah mai wahayi wa auhayna ilayhi sai Allah ya mai wahayi sai ba za ka mutu ba karka ji tsoro la tunabbi annahum bi amrihim hadha kai da suka maka yanzu yanzu nan za ka zo daga baya ka gaya musu kagan Allah ya ce mutum ba zai mutu ba ya kuka iya shi dole ya rayu in kuma Allah ya ce mutum ya mutu shi ke nan bayan da kuka iya dole ya mutu wa hum la yash'urun ba su gane ba ba su gane shi annabin Allah ba ne kuma Allah ba zai kashe shi ba yanzu har sun jefa shi an takaita mana kissa ka ga yanzu Allah baya so mu san ba shi Allah yake so kissan daga farkonta har zuwa ƙarshe wa ya dauke shi mhm. Allah bai gaya mana ba gama kaga masu isra'iliya za su yi ƙoƙarin bin diddigi sai sun nemo waye ya dauke shi waye riƙe mai hannu waye yake mai kaba Allah ya gaya mana ne Allah bai gaya ba shi Allah yake so mu gane ya suka jefa shi din wani sai ya nemo hanyar da suka jefa shi din to kuma wani hadisi Isra'iliya yanzu dai har an jefa shi yanzu gashi har sun dawo to ta wani hanya suka tafi Allah bai gaya mana to fala qa'ila fi ma'rifati wani hanya suka bi ta wani hanya suka dawo ba shi Allah yake so ba gane ba waja'u abahum waja'u abahum isha'an yabku sai suka dawo da isha hanyar tana da nisa an tafi kaga har an dawo waja'u abahum sai suka zo gurin babansu isha'an yani waqtal masa. ya buku suna kukan munafurki, eh, mm, kowa yana kuka amma kukan ne munafurki. da wannan ibnu kai ne nuna mana kuka yana nan kala kala kala kala akwai kukan tsoron Allah shi ake bukata amma nan kukan munafurki suna shirya kai in muka zo can kusa da gari mu fara kuka kuma kowa yayi hawaye fa da kyau fa da kyau da kyau to an zo kai kowa sai fara kukan ƙarya وجاءوا أباهم عشاء يبكون ها تنزل عشنا هكذا شغل قرم بابا وما يفعل كيف كوكا قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا أباهم إشاء يبكون قاشنا نَعَمْ كما من قال سنة قالوا يا أبانا يا أبانا باكين دي با با أنا كوكا إنا ذهبنا نستبق مو من جمنا سيرة سيرة وتركنا يوسف عند متاعنا من بر يوسف يكاري من جمو tunda an je jeji ne za a yi tsere tsere za a cire kaya ke wa tarakna yusufa inda mata'ina kawai ana nan fa akala hubzibu kuke ku kun je kuna tsere kawai kura ne wata cinye annabi yusuf maganan naku daidai ne kuwa su ma suka fara karyata kansu wa ma ta bi mu'minin lana wallahi ba za ka gaggata mu baba walau kunna sadiqin ko gaskiya muke yi ya ka kaga ko In za Allah ya fara matsan bakin su ce ba gaskiya ba ne wa ma anta bi mu'minin lana yani bi musajjikin lana walau kunna sadiki ko da gaski daman ba gaskiyan ba ne amma ko da gaskiya suke ma baban ba zai yadda ba to ballanta ma ba gaskiyan kuke fara ba to me shaidar da zai nuna cewa kora ta cinye shi وجاءوا وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون التي تذكر وجاءوا على قميصه sai suka zo da rigan annabi yusuf ji a dama idan kura za ta cinye mutum sai ta cire mai riga ko sai ta ajiye a gefe sai ta cinye nama haka ake yi yanzu ko akuya ce mana kura sai ta feɗe ko sai ta feɗe sai fatan ya zama yana gefe sai ta cinye nama wai na yaran alhamdulillah suna da ƙarancin experience dole za ka ga yaro ɗan ƙarami sai zai shiga maka ƙarya sai yake to ya aka yi kaza da kaza shi ai wannan ƙarya ne ka yi sallah eh ai na kai sallah a masallaci a wani masallaci ce babban masallaci to zai tambaya waye ta da iƙama hmm? kaga yanzu a nan waye ta da iƙama sallar la'asar mala ali to zai bai ce wani ne daban shi tuwa waye ja sallah kaga liman babban shi ne ja sallah sai ce a karamin liman to kai kana sahu na nawa ne ya ce yana sahun farko sahun farko yana nuna maka da yara da ne ƙariya don ake so a koya musu gaskiya da gaskiya ya cin abin da za mu koya ne kaga baban yana koya musu gaskiya amma su ɗabi'ar su ɗabi'a ce ta ƙarya ga wani sahabi baba shi ce zo ka karɓa sai haka da hannunta da ya zo sai ta bashi da dino ce manzan Allah ce inda baki bashi ba za a rubuta miki ƙarya kin yi ƙarya to kaga irin iyaye dan sai zo ka karɓa ashe dundu za ta mai duka za ta mai yana zuwa sai didin didin didin to kaga zo ka karɓa har sai ya gane yake mama me zan karba duka zan karba eh ha in ya gane zai ce to me zan zo karba in na zo ba duka na kike ba to ka ji wa ja'u ala kamisihi sallace bidamin kadhib da jinin ƙarya sun kama akuyi a ne suka yanka jinin sai suka yi yada a jikin rigar ce a a to daman kura za ta cinye haka ne take cinye mutum hmm? ai zi kadibin bi an sakhla mauluda yar jinjira suka kama suka yanka sai suka ɗauki jinin sai suka yayyafa a jiki shi ne ce bidamin kadib jinin ƙarya ba na annabi yusuf annabi yusuf yana ce yana huta a cikin rijiya ba bai ce kai bal sawwalat lakum anfusukum amra zuciyanku ne dai kawai ta zayyana muku al'amarin nan amma ba gaskiya kuke yi daman sun cewa ma an tabi mu'minin lana walau kunna sadiqi kuma gashi Allah ce wa jawo ala qamisihi bidamin kadhib ƙarya ne kaga sidda uh, wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqi Allah ce ƙarya ne wallahu musta'an bal sawwalat lakum anfusukum amra yanzu al'amarin farko da ya kamata baban ya suffutu da shi shi ne mai fasaburun jami'i yanzu haƙuri mai kama ne, haƙuri mai kyau haƙurin da babu complaint tattare da shi Shi ne irin abin da Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir sabran jamila ya rasulullah ya rasulullah kai haƙuri haƙuri mai kyau haƙurin da ba complaint a ciki baban man ce fasabrun jamil to ni haƙuri ne mai kyau ya kama ni zan ta haƙuri har lokacin da Allah bai bayyana shi ai la jaza fihi shine sabrun jamil ai amri amma amri fa sabrun kawai zan ta haƙuri kaga mu ma ya kamata mu ta haƙuri kenan oke za mu zo mu sake maimaita karatun gobe insha Allah haƙuri a ƙur'ani duk da cewa muka ce za mu maimaita shi kadai lokacin zai kare gaba da amma dai za mu yi sampling kawai minti goma sha biyar mu wuce ka duba fadin Allah mai girma da kuka musamman ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa li rabbika wa li rabbika fasbir kuma yace fasbir fasbir sabran jamila wa fasbir ɗin kama فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كما أن الكرام من يا الذين آمنوا اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هم الذين آمنوا استعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين هم التي وبشري وبشر الصابرين أي بشارة كما صحكوا فالصبر جميل to haƙuri ne zai kama ni haƙuri mai kyau haƙurin da babu complain tare da shi sai ce wallahu musta'anu kuma Allah shi ne abin neman taimako alama tasifun akan abin da kuke ambatawa na al'amarin Yusuf kar yanzu ya koma ga Allah bai ce to ah, a aje gurin malam ƙarya kuke zan ci ku mu je gurin malam wani malam kenan za a je gurin shi kaga mu mutanen mu an ce gurin malam wa kenan boka fa to boka ne ya sani ba abin da ya sani to a nan zuwa nan kenan mun gane wannan kisa yan uwa da suka kulla ma ɗan uwansu kullalle ne to kisan da zuwa nan tana kunshe da fa'idoji da yawa daga cikin fa'idojin daga ƙarshen ƙarshe baban mai yake cewa fasabrun جميل kuma والله المستعان على ما تصفون kaga kenan ka yi haƙuri sannan abu na biyu ka koma ga Allah wajen neman taimako to daga cikin fa'idojin fa'ida ta farko tun daga farkon kisan mahaifi ya dinga bibiyan tarbiyyan ɗan shi na ɗaya ke kaga yanzu annabi yusuf yana kusa da baban ce a baba na ga kaza kaza inni ra'aitu ahada ashara kawkaba to ka dinga kusanto da shi ka dinga gane fahimtar shi yanzu me ma interest din danka mu a gurin mu hmm, yaro ka sa shi a makaranta amma interest din shi ne ko mamaye ne saboda ana samun uban kudi a gurin to kuma in ya koma mai ne to sai kasance a ah, gurin mafi yawanci mashaya ne ya za a yi kenan kawai shi ma kaɗan kaɗan zai fara shaye-shaye yawanci macuta ne ka iya cewa kashi saba'in macuta ne ko tamanin ma sai ga waziri zai iya gaya mana yi hmm? tunda ya yi aikin ai mafi yawanci macuta ne waziri ya al'amarin yake ok waziri ya ƙara kuma ba ni na ƙara ba ko ke kashi casa'in macuta ne in ba wai ka tsaya ba kana samun abu ka ce a riƙe maka sai a yi canje shi ke to yana da kyau ta'ahudul abna'ahu bitarbiyya baba ya kasance yana kusa kusa da 'ya'yan shi wajen tarbiyya abu na biyu ar-ru'ya salihah min Allah kyakkyawan mafarki daga gurin Allah ne domin Yusuf anan kaga yai kyakkyawan mafarki kuma ya gaya wa baban shi baban kuma ya ce kar ka gaya ma 'yan uwanka sai su kulla maka kullace ceniya to don akwai ladduban mafarki ga wani zuwa sai guda uku mu karanta su abu sai ne ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi ce idan ɗayan ku ya mafarkin abin da yake so to wannan daga gurin Allah ne sai ya godiya ga Allah sannan kuma ka gaya wa wanda kake so banda wanda baka so amma idan mutum ya yi mafarkin wani abu daban abin da ba ka so to wannan daga shaidan ne kawai kana tashi ka ce a ozu billahi mina shaitanin rahim gefen hagu ka yi tofi ka nemi tsarin allah daga wannan sharrin kuma kar ka gaya ma kowa kai ce a ka jiya na yi mafarki an na kan shi kan yana ta gudu ya shiga wannan dajin har ya je gurin yan bandit din na ce la da wani kai shiru da Allah da bakinka in ka gama mummuna abu karka ga a kowa hadisi yana cin sayar bukari da sayar musulun. hadisin abu fata da ce an sallallahu alaihi wasallam ke cewa kyakkyawan mafarki daga gurin Allah ne mafarki mafarki kuma daga shaidan ne idan ɗayan ku yi mafarkin abin da yake kyama to yi tofi gefen shi na hagu a'udhu billahi minash shaitanir a a'udhu billahi minash shaitanir Ka kai tofi su uku sannan ka nemi tsarin abin da ka gani ba zai cutar da kai ba shi ma hadisi yana sayar bukari da sahih musulun. sai hadisi na uku hadisin Jabir ibn Abdullah ce, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha idan mutum ya ga mafarkin da baya so falyabtu an yasarihi salatan yayi tofi gefen shi na hagu ko uku in a kwance ne wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi ana ji me manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to ka canja daga gurin yanayin da kake da kana gefen hagu to ka canja ka dawo gefen dama ko kana rigingine ka koma gefen dama hmm? to ga ladduban a takaice ibnu hajar al-asqalani a cikin bari da ya gama kawo hadisan nan sai ce ah akwai ladduba na mafarki mai kyau na ɗaya sai alhamdulillah alhamdulillah sai ga ganga kayi kuɗi amma yanzu ko ne yana ɗari biyar wani kare shi aljihu ya wuce alhamdulillah kuma za ka ji mu ɗaliban ilimi ana mu wani ko kafin in taho wani ya ce ya yi mafarki ya yi menene ya yi kuɗi waye waye ya samu arziki waye waye ya to ai alhamdulillah to ni ban iya fassara mafarki ba kawai zan koma maka www. dot fassarar mafarki shi ke kawai da abin da kan aka tambaye kan za su iya fassara maka shi kuma ba lallai ya zama daidai ba yanzu ne ka zaɓi mai kyau ce alhamdulillah alhamdulillah na biyu ka yi bishara cewa ah, insha Allah na gafa zan yi kuɗi alhamdulillah na uku amma kada ka gaya ma wanda ba ka ƙaunar shi zai fara ma hasada shi ne din da ya fahimci laka kai da ka ga yanzu a wannan ayar mun samu fa'idar nan gina kar ka gaya wanda ba ka so ko wanda baya son ka to idan ko mutum ya mafarkin mummunan mafarki ka kai isti'aza ka nemi tsarin shedan Allah ya tsare ka sannan ka yi tofi gefen ka na hagu ko uku kar ka gaya ma kowa aslan kar wani ba ya san me shedan yi tare da kai a bacci to in kana kwance ne ka juya sannan ka tashi ka yi sallah shi ke na gama Allah da fatan mun ji wannan kenan to yana daga cikin fa'idodin da muka samu a nan ar-ru'ya salihah min Allah kikkiawan mafarki daga gurin Allah ne fa'ida ta uku inna katma at-tahadduth bin ni'mati lil maslahati ja'izun ka koye wata ni'ima da Allah ya maka in akwai maslaha ya halatta yanzu ai annabi yusuf ya ga mutane da yawa mutane goma sha ɗaya wa shamsa wal qamara plus 2 11 plus 2 ya zama nau nan 30 kuma duka ra'aytuhum fi sajidi maslaha ke wannan to ma sai baban ce karka ga ya mutu in akwai maslaha a boye abu na hudu shedan yana shiga tsakankanin yan uwa ya ɓata tsakankanin da wannan Allah ya ce mana inna shaytana lil insani aduwwun mubin duk da cewa ‘yan uwanshi ne sun hana baba to amma kuma ga abin da suke kulla mai fa'ida ta biyar anna alal abi an ya ajila baina auladihi ma amkana uba ya yi adalci tsakankani ‘ya'yan shi iyayen da zai iya wa annahu lauka da ahadul auladi yastahiqu mazida inaya to idan ɗaya yana buƙatar a lura da shi sosai maybe yana da kwakwalwa sosai to kana bukatan ka dinga ba shi shawarwari to fa inna alal abi alla yubhira zalika ka bayyana yace to zo mu tafi zo mu tafiya tare da kai ka bari dai sun tafi wani guri ba sa nan to sai ku zauna amma suna nan ce kai ku fita nan fala kai zo nan zauna kusa da ni kana wannan ka haddasa bala'i da kankanin kankaninsu mun ji wannan fa'ida kenan kisan tana bukatan fahimta ne ba ko musa muna ta kallon shi a fim ba kawai a'a anna alal abi an ya'dila baina auladihi ma amkana uba iyayen da zai iya ya kasance na adalci tsakanin yayin shi to idan wani yana buƙatar mazida inaya facial consideration to baba kada ya bayyana kada ya bayyana qadar al domin zai iya shiga zukatan yan uwan su fara mai hasada abu na shida Allah yana zaben wanda yake so daga cikin bayi shi Allah ya zaɓi annabi Yusuf a cikin su gaba ɗaya, sai Allah ya zaɓe shi ya ba shi annabta kamar yadda ya ba baban annabta abu na bakwai annal baita tayyib ya kurubi minhul ibn tsayyib gida nagartacce to da izinin Allah sai a samu ɗa nagartacce ya fito hmm? ba lalle ya zama dukkan zuwa. ba kama hmm. za a iya samun ɗa nagartacce ko guda ɗaya ne ya fito cikin family alhamdulillah yanzu kai ka duba cikin 'ya'yanka nabi ba duka ba daidai suke ba tun da ya tsoma ba ba daidai ba ne to zai Allah ya fitar da wani nagartacce ba wai lallai mai kuɗi ba nagartacce alhamdulillah a annal baita tayyib ya khuruju minhu al-ibn at-tayyib fadi duba fadin Allah mai girma da kaka wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ثم إن ربك عليم حكيم فقال إن فائدو جيني دي كما تللي ني أي جرسو to idan Allah ya zaɓi wani a cikinsu ya fifita shi ya muka iya sai mu mai hasada kawai mu kaskantar da kai mu ci arziki shi kenan kamar ka ga mikin kala kala kala kala ya ce to a zo a barka motar tayan shi nan tayan motar kawai sai ya sa kusa da gangan hmm? sai ya kafa kusoshi sai ya sa kuma kai baka sani ba ka fi ka yi riba kawai waye wannan ya ce ɗan uwanka ne na uba ba wallahu musa abu na takwas annal ghirata kishi in kishi ya yawa tadfau ashabaha ila dharari wal idha in kishi ya yawa sai kaga masu kishin sun je suna cutarwa yanzu sun kishi da annabi yusuf ne over over sai kawai uqtulu yusufa da Allah kashe shi kawai shi ala ah, taqtulu yusufa kar ku kashe shi amma ni shawara na aje a wurgar da shi kawai na tara anna hadhihi al-ghira wannan kishi mummunan kishi yumkinu an tu'addi ila al-kayd wal qatl fa yana iya kaiwa fa a kulla mutum a mai sihiri eh a lalata mai kwakwalwa maybe ya tafi university yana ja jifin shi ya fara ja sosai 4.5 4.6 kawai uwan shi sai mai sihiri sai ya dawo dole baya fahimtar komai kuma ayi ayi a gagara sanin menene to kaga kishi mummuna yana iya kaiwa a kulla mutum ko kuma ma a kashe shi abu na goma ta su tauba mutum ya ce zai tuba ƙablar zambi taubatun fasidatun kamar tuba wani sabari ke mun ji wannan fa'idan ta goma Ta su tauba ƙablar zambi taubatun fasidatun ta da muka gane wannan yanzu da farko suke uku uqtulu yusufa A aw itrahu azan yaqulu lakum wajhu wata kudu takunu min ba'dihi qauman salihin bayan kun yi mummunan sai ku zo ku zama salihai wannan ba daidai ba ne. mu bar shi guda goma ke nan ko in muka zo sai mu cika insha Allah za mu dinga ɗauka ko da goma goma goma goma ina ga zai fi mana sauƙi sauƙi Allah mai jima suka ya datar da mu Allah ya haɗa zukatanmu Allahumma allif baina qulubina Allahumma allif baina qulubina wa asli aslih zata bainina wa asli aslih zata bainina su guda Sala. kuma 'yan uwa lalle su zan shi irin wannan addu'o'i a family meeting an zo to Allahumma allif baina qulubina wa asli aslih zata bainina domin kai kana magana wani yana jin haushin ka ne ko kuma kai kana magana babar su tana jin haushinka to ya kaji an su maganganu da suke fitowa ba na haula wala kowace illa billah yanzu yan uba dai kowa ya je gidansu ya yi bincike ba lalle gidanmu ba kowa ya je gidansu ya yi bincike me yake gudana yan ubanci ina ga kowa yana da abin da zai iya rubuta littafi littafi kamar 14 zai iya cika sai a ah, ni babana wane ya mai kaza ya mai kaza bai kamata ba ha ah, kanwar babata ta mata kaza ta mata kaza yar babata ta yi kaza ta yi kaza yi ƴan uwa fa ƴan uwa har manyan fa bai kamata ba bai kamata to lalla Allah mu zama ƴan uwa tun da yanzu mun ji wannan mu kasance ko mutum ya maka abu wa abu an mangala Ka kai afuwa ga wanda ya zalunce ka Allah ya dace da mu fi bil akhirah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh